ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون babu wanda ya fi ɓata fiye da wanda yake bauta wa gunki koma bayan Allah gunkin da baya amsa kiransa har zuwa ranar alkiyama waɗannan gumaka da suke ta bauta musu koma bayan Allah rafkanannu ne daga kiran da masu bauta musu suke masu ballantana su amfane su ko su cutar da su